الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك هو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan marice na asabar 26 ga watan zulqa'ada a shekara ta 1443 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 25 ga watan 6 a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidul qur'an wanda ke unguwar Bacirawa a birnin Kano a yau insha Allah za mu darasi na 148 in ba manta ba muna karatu cikin kitabul hajj mun cike da ƙarshen babu bayani mun cike da ƙarshen babu jawazi tawafi ala ba'irin wa ghairihi wa silamil hajar bi mihjan wa nahwihi lirakibi haka ne mala yace babu bayani anna as-sa'ya bayna as-safa wal marwa rukunun la yasihhu alhajj illa bihi babun da yake bayani akan cewa sa'ayi shine kai kawo tsakanin dutsen safa da dutsen marwa ginshiki ne daga cikin ginshikai na aikin hajji wanda aikin hajji baya yiwa sai da shi kamar kabbara harama ne a sallah sallah ba ta yiwa sai da me kabbara harama kamar karatun fatiha ne a sallah sallah ba ta yiwa sai da me karatun fatiha kamar ruku'u kamar sujada an gane ko duk waɗannan idan mai sallah bai yi su ba sallah ta yi to haka nan sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa in mai aikin haji bai yi shi ba aikin hajin sa bai ba rukunnan aikin haji guda hudu ne akwai sa'ayi baina safa wal marwa akwai at-tawaf an gane ko bil baiti kenan sannan akwai al-wuqufu bi arafa manzo Allah ya al-hajju arafa aikin haji abin nan ne? aikin haji baya yiwa sai da arafa ma'ana sai an yi tsayuwar arafa to sannan na hudu shine shiga ihrami baya yiwa mutum ya yi aikin haji ba tare da ya shiga cikin harama ta aikin haji din ba to da haka abinda zai tabbatar mana da cewa yin sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa rukuni ne daga cikin rukunin aikin haji shine abin da zamu karanta yanzu domin akwai waɗanda suke ganin kamar mai aikin haji ba dole sai yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba yin sa'ayi tsakanin safa da marwa ba dole bane to wannan fahimta ce kuskurarriyar fahimta wanda sahabbai suka gyara wa tabi'ai ita daga cikin tabi'ai aka fara samun masu wannan fahimta amma cikin sahabbai babu mai wannan fahimta an gane ko hadisi mai lamba ta 802 hadisu Aisha radiyallahu anha hadisin na Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda an urwa daga urwa dan Zubairu Allah ya kara musu yadda annahu qala urwa yace qultu li Aisha radiyallahu anha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nace da na Aisha amincin Allah ya kara yadda gare ta matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi urwa aisha ita ta rike shi dan yayarta ne asma'u da shi da yayansa abdullahi duk urwa ita ce ta rike su a aisha kai ita ce ta rike su an gane ko to da ka urwa sau da dama yakan yi wa nana aisha tambayoyi akan samu tattaunawa ta ilimi tsakaninsa da sa ko ya tambaye ta ko kuma ya mata karan tsaye idan ya yi kuskure ita kuma sai ta gyara masa ta ce kai yaro ba haka bane ba shine ya rawaito hadisin auren annabi da nana Aisha yace na tambayi gwaggota Aisha wai kina yar shekara nawa annabi ya aure ki tace masa ina yar shekara bakwai to kuma kina yar shekara nawa kuka tare tace ina yar shekara tara an gane ko da haka urwa yake wa ana yawma idhin hadithu sinni na tambayi Aisha kuma a lokacin ina matashi mai ƙananan shekaru ba wai mai shekaru da yawa ba na ce ara aiti ki bani labari ya gwaggona qaulallahi tabaraka wa ta'ala game da faɗin Allah mai girma da buwaya inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw itamara fala junaha alayhi ay yatawwafa bihima Allah ya ce inna safa lalle hakika dutsen safa wal marwa da dutsen marwa min sha'airillah suna daga cikin alamomin addinin Allah suna daga cikin alamomin ibadar aikin hajji an gane ko faman hajjal baita da haka duk wanda ya je ɗakin Allah da niyyar aikin hajji ka'aba kenan A ita mara ko da niyyar umara wala junaha alaihi ay yatawafa bihi ma bai da laifi dan yayi kai kawo tsakanin su kalmar an yatawafa bihi ma anan at-tawaf bi ma'ana sa'i kamar yadda muka faɗa بما fala junaha alaihi ay baina huma. ba laifi in ka je haji ko umara kai sa'ayi to wasu daga cikin tabi'ai kamar shi urwa din sai suka fahimci kalmar ba laifi ya nuna kenan ba dole bane zahiri haka zaka fahimta ko in aka ce ba laifi in ka ci abincin nan kaga kamar ba dole bane da bambanci da ake kai ci abincin nan to amma duk da haka za ka iya fahimta kamar ba dole ba ne amma dole ne shi yasa shi urwa da farko sai ya fahimci kamar ba dole ba ne tunda aya ta ce fala junaha alaihi an ya ba laifi in ka yi sa'ayi baina safa wal marwa a aikin hajji ko umra to ashe kenan ba dole ba ne tunda ta aka yi ba laifi to akwai dalilin da yasa aka yi amfani da irin wannan usulubin za mu ji a nan gaba da haka urwa ya ce fala ura ala ahadin shay'an Allah ya tsawwafa ma ni ba na ganin da laifi ga wani in bai yi sa'ayi ba a fahimtarsa duba da zahirin aya faƙalar aisha tu sai na aisha ta ce da shi kalla ahir hirɗinka ba haka ba ba haka ayat take nufi ba kaga wanda yake nuna maka ƙur'ani ba a fahimtar sa da gundarin mai larabci dole sai da koyarwar malamai sai da koyarwar sahabbai sai da koyarwar tabi'ai amma kawai don ka je kayi haya islami ɗinka kana jin larabcin siye da siyarwa larabcin cinikin gumama in ka je aikin haji ko umara wannan baya nuna kuma sai ka zo ka buɗe ƙur'ani ka ce za ka karantar da mutane ya larabci yare ne kamar kowane yare yare kuma daban ilimi daban za ka iya jin yare amma ba ka da ilimi jahilcinmu ne da ƙarancin iliminmu yake sa muke ɗauka duk mutumin da ya iya yare yana da ilimi a'a ba haka ba ne. yanzu a ƙasar hausa duk mai jin turanci mai ilimi ne ya inyamurai suka shigo garuruwanmu suke taimana allurai saboda suna jin burokin su ko turancin ma fa ba na gaske suke ji ba amma da yake gida dawa ne mu sai ka samu duk baturan da yake na dego na dekom sai ka tura mai ka ya soka ma allura Allah wannan dabbanci ne kwarai da gaske mu gane yare daban ilimi daban kuma shi yare da kuke gani shi ma kansa ilimi ne mai zaman kansa ana yin nazari da zurfin ilimi game da shi yana da sarkakiyarsa yana da kurɗa-kurɗarsa hatta balarabe da kake gani sai ya koyi ƙur'ani ga shi dai yaren uwarsa ne da ubansa masu sai ya koyi ƙur'ani dan yana jin larabci baya nuna zai iya karanta qur'ani dan shi karatun qur'ani daban da karatun larabcin yau da gobe yanzu ka rubuta kalmar jaa duk mai jin larabci ka ce ya karanta maka ita zai karanta ta common jaa amma in yazo qur'ani ba irin wannan karatun zai mata ba yadda ake furta jaa a wajen qur'ani da jaa a cikin qur'ani daban ne ina fata an fahimta to wannan kenan da aka hatta larabawa a maka da madina da sauran kasashen larabawa za ka je ka yi musu larabcin ƙur'ani ba su fahimci komai ba saboda ba su je makaranta ba ba su je makaranta ba sai wanda suka je makarantar daga cikinsu su suke gane wannan larabci ne mai kyau wancan kuma wanda aka gada ne iyaye da kakanni na maganganun cikin gari misalin kamar hausa ce fa yanzu duk bahaushe kenan ya san hausa kana dai magana da hausa amma baka san hausa ba yadda za ka gane baka san hausa ba je ka bayero ka shiga hausa department ka gani za a karantar da kai hausa kuma yaran uwanka ne da ubanka amma baka iya ba sai an gaya maka ka'idojinta da yadda ake rubutu da yadda ake furta wasu kalmomi da yadda ake da kalmomi masu harshen damo da kaza da kaza da kaza duk wannan ilimi ne zai tabbatar maka da shi to da ka urwa Larabe ne ba ƙuraishe ne gaba da baya amma gashi ya fahimci ƙur'ani da larabci a baibai ba yadda Allah da ma'aiki suke nufi ba to kaga gwaggwansa Aisha za ta gyara masa fahimta to in ko za a gyara wa urwa larabci saboda bai iya ba ko ya za a gyara masa fahimtar Qur'ani saboda bai sani ba to kana tsammanin akwai wani wanda ba za a gyara mai ba in bai iya ba in kaga ba a gyara maka bane ba ka iya ka je kayi karatu da aka tace da shi kalla kai yaro ba haka bane ba lauka kanat kama taqulu da aya kamar yadda ka fahimce ta ake nufi da ita kanat da sai dai ta ce fala junaha alaihi alla ya tawwafa bihima in so ake a ce ba dole bane to sai an ƙara la inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wannan yana nuna dole ne amma in so ake a nuna ba dole ba fala junaha alaihi ma fala junaha alaihi Allah ya bihi ma ba laifi bane in bai ba to kaga wannan ladin kadai da kake rainawa lamalu ko ta canja ma'ana kuma ba wai canja ma'anar ba hatta idan baka sa in kai amfani da lamalu din alhalin babu ita to bayan ka canja ma'anar sannan aikin da za ka yi ba ƙaramin asara zai haifar maka ba yanzu mutumin da ya fahimta irin ta urwa inda aisha ba ta gyara masa ba ka kaddara a rayuwarsa ya aikin hajji sau sittin kuma duk baya dawa sa'ayi me yi ta aikin banza yi hajiji yayi ba haji ba alhajiji ne ba alhaji ba da haka na Aisha ta gyara masa wannan fahimta ta ce yaro da haka ake nufi to da haka za a ce amma ba haka ake nufi ba kai ne ka fahimci kamar haka amma ba hakan bane ba an gane ko to sai za ta gaya masa asalin yadda matsalar ta samo tushe ta ce inna ma unzilat hadhihi al-aya fil ansari yaro ka sani wannan ayar asalin saukar da ita dan mutanen Madina aka saukar da ita to su kuma suna da wani ishu ne da wata matsala game da sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa da mutanen madina in suka zo aikin hajji su ba sa sa'ayi in suka zo umara su ba sa sa'ayi to shine Allah yake so ya nuna musu ku rinka yin sa'ayi to me yasa ba sa sa'ayin shine zamu je kanu su mutanen madina sun kasance yuhilluna suna daukar haramar aikin haji limanata ga gunkin manata su mutanen madina lokacin da ake bautar maguzanci su gunkin manata shine allansu su kun san a makka ko a yankin larabawa akwai manya-manyan gumaka guda nawa guda uku su suka fi shahara an gane ko shine gunkin lata da gunkin manata da uzza an gane ko to waɗannan manya-manyan gumakan zaka samu kowane gari da nasa kowane gari da wanda ya yadda da shi to su mutanen madina da gunkin manata suka yadda da haka in za su zo aikin haji sai su ce sun yi niyyar aikin haji don gunkin manata ko in za su zo umara sai su ce sun yi niyyar umara don gunkin manata kamar yadda kai yanzu a musulunci za ka ce na yi niyyar aikin haji danwa don Allah ta su a wancan lokacin saboda lokacin jahiliya ne maguzanci ake bauta gumaka ake sai su ce su don gunkin manata suka yi niyyar aikin haji wa manatu shi ko gunkin manata a wannan lokacin hazuwa kodaidin yana daidai da wani waje da ake kira da suna kodaid sunan waje ne an gane ko a nan ne gunkin manata yake wanda shi kudaidu din mawdi'un bainal makka wal madina waje ne tsakanin makka da madina to a nan gunkin manata yake wa kanu yataharrajuna ayyadufu baina safa wal marwa kuma yana daga cikin miyagun aqidun na jahiliya a wannan lokaci ba sa son sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa a yayin aikin hajji ko umra an gane ko a aƙidar da suke da ita duk wanda ya yarda da gunkin manata to bai kamata ya zo ya sa ayi tsakanin dutsen safa da marwa ba kun san me yasa saboda a lokacin akan dutsen safa da marwa akwai wani gunkin to kaga in wancan kake bi bai kamata wai ka zo wajen wannan ba ma'ana a shirka ma ana kin shirka to kuma ina ina kuma a tauhidi sadaka idan suka taho da niyyar su ta yin aikin haji ko umra tunda su masu biye gunkin manata ne ko bauta masa to ba sa so su zo su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai suke ganin kamar in sun yi haka sun tozarta gunkin su sun masa shirka to shine falamma ja al-islamu yayin da musulunci ya zo sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi annabi mu aikin hajjin mu na lokacin jahiliya ba ma sa'ayi to yanzu kuma na musulunci fa za mu sa'ayin da haka sai suka tambayi annabi an zalika game da haka fa anzalallahu ta'ala to shine sai Allah da kansa ya saukar da aya ya ba su amsa inna safa wal marwata min sha'airillah dutsen safa da dutsen marwa na daga cikin alamomin addinin Allah addinin Allah shine musulunci inna dina inda Allahil islam da aka fa man hajjal baita awi tamara fala juna alaihi ay tawafa bima duk wanda zai zo aikin haji ko umra dan yayi ayi tsakanin su babu wani kashi a tare da shi ko abin a aibanta shi ko kuma a yi masa gori domin sauran larabawa sai suka dawo su ne musu gori su ne musu gani gani yau da ba ba ku yi ba yanzu kuma kun ga uwar bari kuna yi to shine su kuma sai suke jin to don me za mu zo mu abin da za a aibata mu ko a yi mana gori ko kaza to shi ne Allah ya ce a ba laifi wannan aibin da ake muku ko gorin da ake muku ba matsala to cewa ba matsala ba wai sa'ayin ake cewa ba matsala ba me gorin da suke jin ba daɗi in an musu shine ba matsala dan wani ya maka gori Allah ya ce ba matsala ka damu da gorinsa ya zai ta yi ya zama gori ba ma mai na ruwanka da shi dai kana da imani na ruwanka kai ka shirya da Allah shine zaman lafiyarka ka bata da Allah shine tashin hankalinka amma dan ka shirya da Allah ka bata da kowa ka bata da kowa mama ina ruwanka da shi fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukin sarki ya saukar inna safa wal marwa min sha'airillah wa man hajja al-baita aw itamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima to da ka dai wannan ya nuna cewa ɗawafi tsakanin safa da marwa ko sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne daga cikin arkanul hajj an gane ko kamar yadda wannan hadisi na nana Aisha ya tabbatar ta gyara wa urwa waccan fahimtar sa na cewa ba rukuni bane barin sa ba dole barin ba laifi bane yin sa ba dole bane tace a ba haka ake nufi ba yaro barin laifi ne yinsa dole ne ga yadda aya take nufi to shi yasa malam yayi babi babu anna sa'ya baina safa wal marwa rukunun la yasihu al hajj illa bihi akhrajahu al bukhari imam al bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab al umra babun yaf'alu fil umrati ma yaf'alu fil hajj hadisi mai lamba ta 803 hadithu aisha radiyallahu anha hadisin na aisha uwar mu'mina Allah ya kara mata yadda an urwa daga dai urwa dan zubairu Allah ya kara musu yadda qala yace sa'altu aishata na tambayi na aisha uwar muminai radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda fa qultu laha a tambayar nace da ita ara'aiti qawla Allah ta'ala ki bani labari mana game da fadin Allah mai girma da ɗaukaka. inna safa wal marwata min sha'irillah a waita mara fala ائتمر فلا جناح عليه bihi يطوف Fa فوالله urwa yake na rantse da Allah ma ala ahadin junahun babu laifi ga wani ɗaya daga cikin mutane Allah ya tsufa bis safa wal marwa dan bai yi sa'ayi ba tsakanin dutsen safa da marwa ni haka nake fahimta kamar yadda zahirin aya ya nuna urwa ya faɗi wannan har da rantsuwarsa ba laifi dan mutum ya je aikin haji ko umra bai yi sa'ayi ba ni haka na fahimta gwargwadon fahimta ta da zahirin aya daka in akwai kuskure gyara mun in ba daidai na fahimta ba daidaita mun faƙalat sai aisha ta ce Bi isa maƙulta tur da abin da ka faɗa daidai da ta ce a hirɗinka yaro kul Bi isa maƙulta tur da abin da ka faɗa ya bi ukti ya kai ɗan ‘yar uwata tana nufin ‘yar uwata asma'u domin mahaifiyar urwatu ita ce asma'u bintu abubakar ita ce babbar ‘yar saidina abubakar mace ba uwarsu ɗaya da Aisha ba ita babarta lokacin da Abubakar ya musulunta babar Asma'u bata musulunta ba sai suka rabu wannan yasa sai ya auri uwar Aisha ita ce Ummu Ruman ita kuma sai ta haifa masa yaya guda biyu Aisha da Abdurrahman dan Abubakar to tazarar Asma'u babbar yar da Aisha kanwarta shekara goma ne Asma'u ta girma Aisha da shekara goma kuma ita Asma'u ta hayayyafa amma Aisha bata hayayyafa ba Asma'u ita ce matar da mijinta yana cikin asharatul mubashiruna bil janna babanta ma yana ciki domin mijinta shine Zubairu dan awwa shi kuma Zubairu da Annabi dan namiji da dan mace suke mahaifiyarsa Safiyatu bintu Abdul muttalibi shaqiqiyar Abdullahi ibnu Abdul Muttalib ne mahaifin Annabi da haka kamar yanzu ka ce ne dan namiji da dan mace tsakanin Annabi da da Zubairu dan awwa shi kuma Zubairu shine sirikinsa sayyidina Abubakar ya auri yarsa ta fari Asma'u da haka in ana lissafa asharatul mubashiruna bil biljanna, zubairu yana ciki sannan abubakar yana ciki da haka nana aisha ta ce yabna ukti ya kai dan yar uwata inna hadhihi aya lalle ka sani ita wannan aya Lauka kanat kama awwaltaha alaihi da a ce fassarar da kai mata take nufi cewa tana nuna ba laifi dan ba a yi ba a aikin haji ko umara tsakanin dutsen safa da marwa kanat da sai dai lafazin ayar ya kasance la junaha alaihi Allah ya tsawafa bihima ba la junaha alaihi ay ya tsawafa bihima ba da dole sai an samu lamalu walakinnaha sai dai ita ayar unzilat til ansari an saukar da ita ne dan mutanen Madina kanu sun kasance kabla ay yuslimu kafin su musulunta yuhilluna sukan yi harama limanata tsabiya ga gunkin manata kalmar manata sunan kenan kalmar ɗagiya kuma ana nufin gunki wanda aka ɗaga shi aka kai shi matsayin Allah alhalin bai kai ba an gane ko daga nan ne dukkan wani gunki ko dukkan wani abin da ake daidaita shi da Allah ake kiransa da suna ɗagutu dagut kalmar ɗagut ba wai sai gunki ginanne ba ko sassaƙaƙƙe ba duk abin da kake bashi fawa irin ta Allah to sunansa ɗagutu. da jam'i ne mufrad shine mai dabiya dabiya to daka sun kasance suna yin haramar aikin haji dan gunkin manata allati kanu ya abudunaha wanda su mutanen jahiliya a madina ko 'yan madina shi suke bautawa gunkin manata inda mashilali ko mushallali a waje da ake kira da suna mushallal ismu makan ne sunan waje ne a nan shi gunkin abin nan manaka yake saniyatun mushrafa ko mushrifa ala qudaydin wata kofa ce a tsakanin dutse wacce take tudu da wajen da ake kira da suna qudayd kamar yadda mun faɗa a baya fakana man ahalla don haka duk wanda ya ɗauko haramar aikin haji ko umra daga wannan waje da niyyar bauta wa gunkin manata ya taharraju yakan ji kunci Allah ya dufa bisafa wal marwa ai ya dufa dan ya zo ya yi dawafi baina safa wal marwa tsakanin safa da marwa yana jin ba daɗi saboda za a ga kamar yayi yayi ribas an gane ko ana jin kamar ya hada alloli biyu kamar ya yi wa gunkinsa shirka ya yi wa gunkinsa kishiya ma aslamu yayin da suka musulunta sa'alu rasulallah sallallahu alaihi wasallam an zalik sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka shin dan sun dawo suna yi alhalin da ba sa yi ba laifi kalu suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna kunna nataharraju an natsufa baina safa wal marwa mu mun kasance ba ma jin dadi mukan ji kuncin zuci idan muka zo muna sa ayi tsakanin safa da marwa a lokacin haji ko umra shine fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya inna safa wal marwa min sha'irillah al aya har zuwa karshen aya fa qalat aisha ko qalat aisha sai na aisha ce radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda wa kad sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawafa baina bainahuma yo kuma ai manzo Allah ya sunnanta dawafi tsakanin su ana nufin tsakanin dutsen safa da marwa to anan ma cewa ya sunnanta ba yana nufin ba wajibi ba ne bisa ga zaurancen malaman fikihun ƙarshen zamani da yawa in kana karanta ƙananan littattafan fikihu za ka ga ana bambance tsakanin farilla da sunna da mustahabi to yaren malaman fikihu na ƙarshen zamani in suka ce abu sunna ne suna nufin ba wajibi ba ne amma asalin yaren malaman farko su a wajensu sunna ana nufin wajibi sai dai inda wani dalilin da ya nuna ba wajibin ba ne na fata an gani kamar kalmar makaruhi ne a yaren malaman fiƙihu na ƙarshen zamani in suka ce abu makaruhi suna nufin wanda bai kai haram ba bai kai haram ba shi yinsa babu zunubi amma kuma barinsa inda niyyar ibada ne ana samun lada ne makaruhi wanda shi kansa fassarar makaruhi akwai ma fasara ga magari ta yan acaba ta cikin gari don yanzu kawai mutum a cikin gari sai ka ji a ce aikin mage karahiya ne cin ki banza barin ki banza to kowa ya koya masa wannan ilimin oho ilimi ne kawai da aka tsince shi a bayan babur na yan acaba ba inda ta'arifin makaruhi ya zama wai banza bari banza babu wannan abin a musulunci ka ce wayi abu yin sa banza barin sa banza babu shi a musulunci ɗayan biyu ne koyi ibada ko bari ibada koyi a samu lada ko bari zunubi Koyi yi zunubi bari lada amma a ce an yi balansin ba lada ba zunubi babu wannan a musulunci ubangiji ya ce a yi hasabul insani an yi taraka da. mutum yana tsammani za mu bashi sasa kai ya yi wani abu a time. babu wani eh, lada babu wani hisabi babu wannan afa hasitun annama kuma abasan wa kuma ilaina la turja'un tsammanin ku za mu yi ku dan wasa ba za ku dawo gare mu ba ba za mu yi muku hisabi ba ba za mu lissafa muku ayyukan ku kyawawa mu ba ku lada munana mu ba ku zunubi ba to ba za a yi haka ba ubangiji ba zai yi haka ba domin yin wannan ya ci karo da ilimi ya ci karo da hikima ina fata an gane idan ka dai mutane malamai dole ne kafin ka karanta littattafansu sai ka san su da su an gane ko da kalmomi na ilimi don ka aje komai a mahallinsa in kana karanta littafi kaza in aka faɗi kalma kaza a wannan littafin kaza take nufi wanda mun san wannan ko a ilimin boko kalma kaza a wajen yallo kaza take nufi a wajen yan eh, eh, eh, abin nan mass communication kaza take nufi a wajen yan political science kaza take nufi amma kalma ɗaya ke to wannan ma akwai a musulunci a wajen malaman farko in aka ce kaza kaza ne a wajen malaman ƙarshe in aka ce kaza kaza ne ina fata an fahimta da haka inda za ka rinka karanta littattafan malaman farko duk inda ka kalmar makaruhi tana nufin haram haram domin su sun dogara da abin da Allah ya faɗa cikin suratul isra bayan ya lissafa manya-manyan zunubai an gane ko tun daga wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira wala taqrabu zina إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن كذا كذا كذا har izuwa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tad'u ma allahi ilahan akara fataqauda maluman madhura an gane ko a karshe sai Allah ya ce inna zalika kana sayyi kullu inna zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha a wata kira'ar kana sayyuhu inda rabbika makruha duk waɗannan abubuwan da aka faɗa zina kashe ƴaƴa qaulun alallahi bila ilm cin dukiyar maraya ƙarshe ma uwa uba shirka sai Allah da ce da su makruhi ana nufin makruhi yi banza bari banza kaga wannan ba haka bane ba da ka urwa dan zubairu yace nana Aisha ta ce da shi fa laysa li ahadin an yatruka tawafa bainahuma ba wani ɗan adam da zai yi aikin haji ko umara kuma ya zama bai yi sa'i ba in ko yi haka to aikin hajinsa ko umararsa ba ta yi ba qala zuhuri zuhri rawi al muhammad ibn shahab az-zuhri hadisin sai ya ce akabartu akhbartu anna ababakar abdurrahman sannan Ukubirtu ko akabartu. ثم أخبرت أن أبا ثم بكر sannan sai na labarta wa Abubakar ɗan Abdurrahman wannan labari na abin da ya gudana tsakanin Urwa da Aisha faqala sai ce inna hadha la ilmun lalle wannan tattaunawa ga wurtaccen ilimi ne ma kuntu sami'tuhu ni ma ban taba jin sa ba domin shi ma tabi'i ne kuma asalin malaman tabi'ai sune sahabbai kuma wannan yake nuna maka ba wani wanda ya isa bugi kirji ya ce ya san komai na ilimi dole ne zaka san wani abu wani abun baka sani ba wani abun kullun karaka ilimi ake yi shi yasa ilimi kullun sai da nazari sai da bincike dan a fadada dan karka zo kana cewa babu abu kuma alhalin akwai ilimin ka ne bai kai ba ko kana cewa akwai alhalin babu bincikenka ne bai kai ba dole ne kullun ya zama kana updating kanka yace wala qad sami'tu rijalan min ahli al-ilm yadhkuruna anna an-nasa kuma hakika naji waɗansu mazaje masana ma'abuta ilimi suna cewa wai mutane illa man zakartu wa illa man zakarat Aisha haka ne yace naji da yawa daga cikin mutane suna faɗa irin wannan magana illa sai dai man zakarat Aisha waɗanda suka faɗi hadisi daga nana Aisha kan cewa ita ta ce ba haka bane mimman kana yuhillu limanata dangane da abin da ta ba da labari na cewa akwai waɗansu mutanen da da sun kasance suna harama ta aikin haji ko umara amma da niyyar bauta wa gunkin manata su ne mutanen madina kanu ya tsufu na kullum bis safa wal marwa wanda sun kasance suna yin tawafi tsakanin safa da marwa falamma zakar Allah ta'ala tawafu bil baiti yayin da Allah subhanahu wataala yake yi tawafi ga Ka'aba walam yadhkur safa wal marwa bai faɗi safa da marwa ba fil qur'ani a farko a qur'ani kalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kunna natufu bis safa wal marwa da tawafin safa da marwa muke ba wa inna Allah anzala tawafa bil baiti yanzu kuma Allah madaukakin sarki yace ayi tawafi ga dakin Ka'aba ayar da tace ayi tawafi ga dakin Ka'aba ita ce wace ayar cikin suratul hajji wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq to wannan ayar ita ce ta riga inna safa sauka daka da farko da Allah yake lissafa abubuwan da za a yi na aikin hajji sai ya ce a yi ɗawafi ga ka'aba amma bai faɗi sa'ayi bai na safa wal marwa ba wannan yana daga cikin abin da ya daɗa jefa mutane cikin kokonto kenan shi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba dole bane shine wasu suka zo suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi a yi ɗawafi ga ka'aba amma bai faɗi a yi ɗawafi da safa da marwa ba shine sa'ayi an gane ko wa inna anzala tawafa bil baiti falam yadhkur safa fa hal alaina min harjin an nadufa bis marwa suka tambayi manzo Allah to tunda qur'ani bai ambaci sa'ayi bainas safa wal marwa ba in mun yi muna da laifi to shine amsar haka fa anzalallahu ta'ala inna safa wal marwa ita ma safa da marwa sai Allah yake ita ma ai mata to daka idan zaka hada kenan ayoyin guda biyu gwargwada abinda muka karanta na hadisi ya nuna ta suratul hajj ta riga ta suratul baqara sauka to amma fa suratul hajj makkiya ce suratul baqara kuma fa madaniya ce a suratul hajj ma madaniya ce madaniya ce tana cikin istisna'at istisna'at ka'ida a wajen malaman ulumul qur'an shine duk surar da ya ayyuhan nasu take cikin ta yar ina ce yar makka ce yar makka ce amma banda wace banda nisa'i banda hajji domin nisa'i ita ma ta fara da ya ayyuhan nasu an gane ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa amma tare da haka madaniya ce to haka suratul hajj ta fara da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim duk da ta fara da ya ayyuhan nasu amma tare da haka yar madina ce bakar kan kaulan wahidan yar madina ce to amma duk da haka tsakanin bakara da da hajji kenan wace ta fara sauka hajji gwargwadon abin da muka karanta cikin wannan hadisi ina fata an gane qala abubakrin sai abubakar yace fa asma'u hadhihi al-aya nazalat fil fariqaini kilayhima ina tsammanin wannan ayar ta sauka ne game da duk mutanen guda biyu a hadisin da muka karanta a baya in ba ku manta ba an ce mutanen Madina ne Anan nan kuma gashi an kare mu da wani ilimi ba a jingina magana zuwa ga mutanen madina ba kawai an ce wasu mutane ne duk da idan muka fahimci zancen da kyau zai iya ɗaukar 'yan madina ne wasu mutane ne sun kasance suna yin aikin haji kuma da niyyar bautawa gunkin manata kuma in sun zo sukan yi ɗawafi ga ka'aba dogaransu da cewa ai Allah ya ambaci ɗawafi da ka'aba a ƙur'ani a ayat suratul haji amma bai ambaci sa'ayi ba bai safa wal marwa a ƙur'ani to shine suka zo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu fa ba ma jin daɗi an mun zo aikin haji mukan yi dawafi ga Ka'aba amma mun zo dawafi eh, ayi bainas safa wal marwa sai mu ji ba daɗi kuma doriya akan hakan dan Allah bai ce ayi ba Qur'ani bai sauka da haka ba da ka za mu iya haɗa hadisan guda biyu mu ɗauka dai waɗannan ɗin ma dai mutanen Madina ne za mu iya kuma ɗaukan hadisai ne daban-daban wancan yana magana akan mutanen Madina wannan kuma wasu mutanen da ba 'yan Madina ba to in haka ne kilaihima dukansu su biyun ayat ta sauka ne dan su to wannan shine abin da ababun ulumul qur'an ake ce da shi ta'addudu ta'addudul asbab ta'addudul asbab abubuwa sai su faru da yawa sai aya ɗaya ta sauka duk tai magana a kansu to wani sai ya ce maka sababin saukar wannan ayar kaza ne wani kuma sai ya ce sababin kaza ne kuma kaga abubuwan daban-daban to anan babu cin karo shine abin da malaman usul ulumul qur'an suke ce da shi ta'addudul asbab abu kaza ya faru aya bata sauka ba sai irin sa wani ya sake faruwa sai ta sauka sai ta magana akan wannan da wancan duk ta warkar da matsalolin to kaga kowanne in ka ce shine sababin saukar aya ba kai laifi ba abin da yafi shine sai ka ce duka biyun su ne sababan saukar aya idan muka zo misali fadin Allah minal mu'minina rijalun صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا waɗansu malaman sun ce sababin saukar wannan ayar shine mutuwar Mus'ab dan Umair lokacin da ya shahada a yakin Uhudu yaro ne dan gata dan kwalisa dan zamani yana tsaka da cin gajiyar samartakarsa a yaren zamani kamar ka ce yaro ne dan wankan sukari ko mai wankan sukari irin masu tara gashin nan da zazzabo wando da yin shampo da kaza da kaza duka fele kenan ko ka ɗauka fele ne to amma ana tsaka da haka da ya ji wa'azi sai ya daina felancin sai ya koma ilimi ya koma addini a madadin kwakwalwarsa ya haddace shirman wakoki da baya bai san ma ma'anarsu ba wasu waƙoƙin mata ake banza jaki dan afirka kuma yana ta maimaitawa ana ce da shi banza asalin kaburi ne kuma yana ta maimaita to a madadin haka duk sai ya raki ce ya watsar sai ya koma hadda qur'ani sai ya zama yana cikin matasa yan gaba dai gaba dai wanda suka fi kowa hadda qur'ani a gaban annabi da mutanen madina suka zo bayan sun musulunta suka ce ba mu jakada wanda zai je koya mana qur'ani ya rinka mana sallah kafin ka zo sai annabi ya ba su shi da ɗan gata ne da ma'anar kalma duk wata riga mai tsada ta samari a jikinsa ake fara gani amma da ya koma madina ya je ya rungumi addini ya rungumi ƙur'ani ya rakice duk wannan shiriritar mahaifiyarsa gawurtaccen mai kuɗi ce duk kayan da yake takama da su daga kan abin hawa har kayan sawa duk ita ta sai masa sanadiyar musuluntar da ya duk ta ƙwata abinta ya ce ya yadda ya yadda ko ya rayu da tsumma shi da yana tare da annabi da aka zo yakin Uhud yayin shahada ya rasu bargonsa ɗaya a duniya bargon nan da daddare shine mayafinsa rabi kuma tabar masa da rana kuma shine rigarsa da wandonsa shi yake yafawa kuma ya ci gaba da rayuwarsa kuma bargon bai iya rufe duk jikinsa ba lokacin da ya shahada aka zo za a yi masa likkafani da wannan bargon annabi ya ce a nan shi sai ya zama bargon in an ja shi kansa sai kafarsa ta fito in an ja kafa sai kan ya fito to shine annabi da ya tsaya akan sa sai da ya hawaye yake ba ku san wannan yaron ba mu muka san shi dan a lokacin su mutanen Madina ba san asalin gatan da yake ciki ba a Makka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ja bargon ku rufe masa kai kafar ku zamo ganye ku rufe masa ita to shine sanadiyar wannan sai aya ta sauka minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai a wani kaulin akwai wani sahabi sunansa malik ibn nadar malik ibn nadar shi kawun anas dan malik ne kawun anas dan malik ne wan ubansa ne ko kanin ubansa to shi kuma lokacin da za a yi yakin uhudu manzo yana gaya wa sahabbai irin falalar aljanna da falalar shahada yana cin dabino sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu duk wannan abin da kake gaya mana na aljanna da shahada da kaza da kaza kawai abin da ya rage mana mutar da shi shine mu mutu ya ce kwarai kuwa sai ce to haka ne ni ku in tsaya in gama cin dabinan nan na yi asara na bata lokaci sai jefar da dabina kawai sai ya shiga filin daga ana sara yana sara sai da aka yi kata-kata da shi tsakanin suka da yanka a jikinsa an kirga ya fi saba'in ba a gane gawarsa ba sai wata 'yar uwarsa ce ta iya gane shi tun suna yara ya taɓa jin ciwo a ɗan yatsansa to wannan ciwon sai ya bar masa tabo bayan ya warke to da wannan taban ne yar uwarsa ta gane tace wannan gawawwa ne ce saboda ga wannan ciwon tun yana yaro ya ji shi to a wani kaulin sai aka ce minal mu'minina rijalun sanadiyyarsa ta sauka idan ka bi tafsiri da kuma asbabun nuzul na wannan ayar zaka samu wannan ruwayoyin guda biyu da aka sai malamai suka ce duka gaba ɗayan sanadiyarsa ta sauka saboda mai ka'idar ta'addudul asbab aya tana iya sauka amma dalilan da suka ja saukarta sun fi ɗaya abu kaza ya faru wani ma ya sake faruwa wani ma ya sake faruwa da ka kowanne in ka kira shi da suna sababi baka yi laifi ba to shine abin da shi anan yake tabbatar mana da yake cewa ina tsammanin wannan ayar nazalat fil fariqain kilayhima ta sauka ne game da bangarorin guda biyu dukkan su yan Madina da kuma waɗanda suka yi tambaya akan cewa maganar sa'ayi a Qur'ani bata zo ba Maganar ɗawafin ka'aba ne ya zo da aka su suna ganin ba za su yi sa'ayi ba to sai aya ta sauka a'a shi ma sa'ayin a yi shi an gane ko da na Kano ya taharraju na ay yatufu bil jahiliya ga waɗanda suke jin ba daɗi in sun yi ɗawafi a lokacin jahiliya bisafa safa wal marwa ga dutsen safa da marwa ya yatufuna da kuma waɗanda suke yin ɗawafin thumma taharraju daga baya kuma sai suka ji ba daɗi ay yatufu bihima da su ci gaba da yin sa'ayi tsakanin safa da marwa fil islami bayan musulunci min ajali anna Allah ta'ala amar bi tawafi bil baiti saboda ai Allah ya ce ayi tawafi da ayat qur'ani ga ɗakin Ka'aba amma walam yadhkuri safa bai ambaci safa ba hatta zakara zalika ba'da ma zakara tawafa bil baiti sai daga baya ne kuma Allah ya saukar da ayar da tace ita ma ayi tawafi ayi sa'ayi na fatan fahimci wannan akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabul hajj babu wujubi safa wal marwa wa ju'ila min sha'airillah babin da yake bayani akan wajabcin yin sa'ayi bainas safa wal marwa ga mai aikin hajji ko umra kuma hakan yana daga cikin alamomin addinin Allah shine wa ju'ila zalika min sha'airillah hadisi mai lamba ta 804 hadisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda an Asim daga Asim Sale yace qultu li Anas ibn Malik nace da Anas dan Malik shi Asim tabi'i ne Anas kuma sahabi ne daka Asim yake tambayar Anas nace da Anas dan Malik akuntum takrahuna sa'a baina Safa wal Marwa shin ku sahabbai kun kasance kuna kyamatar yin sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa musamman sahabban yan Madina domin shi Anas dan Madina ne da haka asim ya tambaye shi kala sai anas ya ce masa na'am kwarai kuwa li'annaha domin shi dutsen safa da marwa kanad min sha'iril jahiliyyati da yana daga cikin wajajen da mutanen jahiliya suke dora gumakansu akai to mu muna da namu gunkin su kuma suna da nasu shi yasa ba ma so mu zo wajen gunkin wasu bayan mu muna da namu hatta anzalallahu hasi da Allah ya saukar da inna safa wal marwa min shairillah ومن حج البيت أو ائتمر فلا جناها عليه أن يطوف بهما أخرجه البخاري إمام البخاري يبتد وأن حديث أكين كتاب الحج باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة باب استهباب إدامة الحاج التلبية باب ديكي yake bayani akan an so mai aikin haji ya dawwama yana talbiya talbiya shine faɗin labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak duk mutumin da ya tafi aikin haji da zarar ya sa haraminsa to ana son wannan kalma tafi komai yawan maimaituwa a bakinsa ko me kake ciki matukar ba a makewayi kake ba matukar ba sallah kake yi ba ba abinci kake ci ba to ana son ka rinka talbiya akai akai ka dawwama kana talbiya an gane ko kalmar alhaji shine dai da bahaushe yake cewa alhaji aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah idan alhajin ake nufi ana faɗa yadda na faɗa alhaji amma idan shi aikin hajin ake nufi alhajju ake cewa alhajju aikin haji kenan amma alhaju mai aikin hajji kenan na fata an gane da aka sai a kula da kyau wajen furta ita wannan kalma babu sihibabi idamatil haji at talbiya babin da yake bayani akan an so alhaji ya dawwama yana talbiya hatta ya yashra'a fi rami jamratil aqaba yawman nahari har sai ya zo yin jifan farko na ranar idin babbar sallah jifan farko ranar idin babbar sallah ana jifa uku ramyatul abin nan jamra jamratul aqaba ko shine na farko sannan jamratul wusta sannan jamratul akhira jamratul aqaba jamratul wusta an gane ko ma'ana wajajen jifa da ya guda uku ne da haka na farkon shi ake kira da jamratul aqaba to har sai ranar babbar sallah da za ka yi wannan jifan daga na ake so ka dakatar da talbiya domin lokacin aikin hajji ya fara yin ƙarshe an zo ƙarshe an zo gangara hadisi mai lamba ta ɗari takwas da biyar hadisi usama ta bin zaidin hadisin usama ɗan zaidu wal fadl da fadl ɗan abbas fadl ɗan abbas ƙanin abdullahi bin abbas ne an gane ko to shi ma yana daga cikin marawaitan hadisai kuma sahabi ne ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kuraibin daga kuraib maula ibn abbas yaro bararre na abdullahi dan abbas in aka ce maula bawanka da ka yanta wannan shine yaro da lafazin maula duk da ba kadai haka ake nufi da kalmar maula ba amma dai yana daga cikin ma'anoninta da aka maula bararren yaro ma'ana wanda ka 'yan tashi kuma duk da haka kai ne uban ɗakinsa kai ne uban gidansa da shi wannan kurai ɗin yantaccen bawan abdullahi ɗan abbas ne an usama ta bin zaidin ya rawaito hadisi daga usama ɗan zaidu radiyallahu anhu ahuma allah ya ƙara musu yadda annahu qala usama ya ce rabibtu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam min arafatin na kuturci annabi sallallahu alaihi wasallama daga arfa menene kuturta ba daga kuturu ba fa kuturta ma'ana na hau bayan abin hawansa a larabci shine ake cewa da hausa shine ake cewa dan kuturi dan kuturi wanda ka goya in ka hau doki ne ka goya shi a baya jaki ka goya shi a baya to ko yanzu ma a hausa a abin nan a zamanance mutumin da ka hau babur ka goya shi ko ka hau keke ka goya shi to shine yayi maka dan kuturi shine radibtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ko radibtu rasulullahi na kutirci ma'ana na hau kuturin abin hawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya ni kenan min arasatin daga filin arfa falamma balaga rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al aisara yayin da manzo Allah ya zo wani waje da ake kira da suna al aisar sunan waje ne dabda muzdalifa shine at-tariqul ma'huda lil hajji hanyar da alhazai suka saba biyowa su dawo daga arfa su zo musdalifa ita ake kira da ashiba al'aisara to yace muka taho da annabi sallallahu daga filin arfa har sai da muka zo ashiba al'aisar allazi duna al-muzdalifa wanda daga shi sai muzdalifa anaka sai annabi ya durkusar da dabbarsa ya sunkuyar da raƙuminsa ya ja akalar raƙumin ya yi ƙasa alamar zai sauka a wajen kenan ko ya ce fabala sai manzo Allah ya je kama ruwa ya yi bawali sallallahu alaihi wa sallam sun maja a sai ya dawo inda nake ya taddani fasababtu alaihi alwadu'a sai na zuba masa ruwan alwala alwadu bi fathil ruwan ko butar amma alwudu bi dammi wawi ita kanta aikin alwalar da aka mu fahimci wannan da kyau in aka ce wadu ko dai ruwan alwala ko butar da ake zuba ruwan alwala a ciki amma ka ce wudu aka yi wawun bamma to yin alwalar a aikace aikin alwalar kenan da aka yi ce na zuba wa annabi ruwan alwala fatawadda'a yayi alwala wudu'an khafifan alwala saisa saise to alwala saisa saise ita ce wacce bata kai uku uku ba ko dai dai dai dai ko bibbi bibbi ya wanke sau dai dai dai ko ya wanke sau bibbi bibbi a madadin yayi sau uku uku duk inda ake wankewa sau ukun kana da damar ka wanke sau ɗaya ko kana da damar ka wanke sau biyu sharaɗin shine a wankewa sau ɗayan ka tabbatar ka gama ko ina da ko ina to da ka yace manzo Allah sun sanin ya alwala sai sa sai sai wacce bata kai uku uku ba fa qultu sai nace da shi as-salata ya rasulullah salla zani anan ya ma'aikin Allah kala sai annabi yace da ni as-salata amamak a'a sallah tana gabanka ba a nan za mu yi ta ba sai mun je can da aka ba sharaɗi ba ne inda za ka yi sallah a nan za ka yi alwala kana iya yin alwala a nesa kuma ka tafi nesa ka je ka yi sallah a can an gane ko ya ce faraki ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah alaihi sanin ya sake hawa abin hawansa hatta atal muzdalifa har sai da ya zo muzdalifa inda alhaji zai kwana ranar da aka yi hawan arfa zai zo ya kwana muzdalifa an gane ko Ya ce fa salla anan sai annabi ya salla anan ake sallar magriba da isha a hada in an zo musdalifa ana ake hada magriba da isha kamar yadda azhar da la'asar kuma ana hada su a filin arfa in kai azhar da la'asar a arfa to kuma sai ka taho musdalifa duk da tafiyar tana da turmutsutsu da cikowa to amma ko zaka kai sha biyun dare haka zaka hakura sai ka zo musdalifa sannan za yi magriba da isha da haka manzo Allah sai ya ce gashi lokacin sallah yayi ya sauka a hanya amma aka ce masa za a yi sallah ne ce a'a ba nan ba sallah sai mun je gaba as-salatu amamak farakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta atal muzdalifa sai manzo Allah ya hawa abun hawa har sai da je muzdalifa fa salla sai ya salla a can thumma radifa al-fadlu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan fadlu ya sake hawa bayan abun hawan annabi sallallahu alaihi wasallama gada ta jam'in washe garin babbar sallah mana dai fadlu dan abbas kamar yadda in mun karanta hadisin jabir mai tsawo hadisin khudu anni manasikakum zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk kusan dawainiyar aikin haji da yayi yayi ta ne akan abin hawa kuma tare da fadlu suke hawa abin hawa fadlu ya samu wannan falala kwarai da gaske sunansa yayi daidai da damar da ya samu sunansa falalu kuma ya samu falala ina ma ni ne shi kala kuraibu kuraibu yace fa akhbarani abdullahi ibn abdullahi ɗan abbas ya bani labari radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda anil fadli game da dan uwansa fadlu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yulabbi hatta balagal jamra manzo Allah bai bushe ba yana talbiya Tunda ya taho aikin hajji. har sai da ya zo jifan jamratul aqaba ranar babbar sallah bayan ya kwana a muzdalifa ya shigo mina ya zo jifa daga nan kuma zai taho maka ya tsawafu ba. ya yi aski ya yi yanka wannan shine mahallin shahi manzo Allah lam yazal yulabbi hatta balaga aljamra ibnu abbas yake cewa fadlu ne ya kai abun wannan domin fadlu din da shi aka yi shi fadlu tun da annabi zai taho aikin haji ya makalkale masa annabi kuma ya goyo shi a baya suka taho da fablo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan namiji da dan namiji ne kamar yadda da Abdullahi dan Abbas da Manzala Allah dan namiji da dan namiji ne iyayen su ya da kani ne Abbas ibn Abdul Muttalib dan uwan Abdullahi ibn Abdul Muttalib ne mahaifin Annabi duk ɗayan Abdul Muttalib ne da ka manzo Allah kamar ya dauko cousin ɗinsa ne dan uwansa wanda suke yan mazazar shine Pablo ya goyo shi akan abin hawa ya taho malamai sukan kafa hujja da wannan hadisi wajen tawaru'un annabi da yawa manyan mutane yanzu ba sa ɗaukan wani a motarsu ko manzalla yana da tawabu yana hawa mota da wani yana hawa babur ya yi goyo ko a goya shi manzalla bi yana wannan amma fa sai ka yarda da mutum yawwa dan kai zo yace ka rage mai hanya a wannan zamanin zo ya tunta ne ka yawwa ba da lada ce maka ai a makaranta malam ya ce annabi yana ɗaukar mutane in ya san su ba ya zai ya san shi ne ko ba haka ba sallallahu alaihi kuma a zamanin sa akwai kidnapping ne da ba wannan shi babu أخرج البخاري da wani hadisi a cikin kitabul hajj babu nuzuli baina arafat wa jam saboda da yawan mutane suna fakewa da a taimake su wajen abun hawa su cuci mutane ku tambayi yana daidaita sauro ku tambayi yana asaba lokacin asaba mutum ne za ka ɗauke shi da kuɗi in an shiga layar lungun da babu mutane ya sa tabul ya shaƙe ma wuya ya ɗauke ma ba ko ya zare ma kuɗi yasa za ka gaɗi ɗan asaba baya asaba da wando na yaki ko ba haka ba saboda yanzu wani wando na yaki. aljihunsa baki buɗe ne a zara ma hannu a kwashe ma kuɗi ya fi komai sauki dan azaba dole suke sa jin saboda jin sai aljihunsa a takure kuma kudin yan azaba ba sa shirye duk dunkule su ake a shiga in ma ka jawo sai ka ja naira hamsin shi ke nan ta ishe ka sauran su da amma in ya shirya su a shirye ka janye ka yi masa fita ɗaya mutane kan gama ne Allah ya samu dace kuma haka da yawa zaka ga direbobi an kashe da yawa ta wannan hanya mutum kawai ku ɗauke shi ya dauke ka a bayan ka ɗauke shi a bayan mota da kuma ka bayan gari ya zarga gama tabul ya shake ka ya kashe ya yi gaba da mota masu wannan sana'a sun fuskanci wannan ƙalubale da yawa to ina kuma ga kai kawai na taimako taimako ya zama bala'i ya yi gari ya yi da ka dai kowane eh, zamani da annabi yana goya mutane amma in ya san su mm-hmm. ko ba haka ba yana rage wa mutane hanya in ya san su kai wata rana annabi ya taho mata bayan gari mm. akan abun hawa shi kadai sai ga asma'u yar matarsa ce ba kuma yar abokinsa ce sai ce ba dan kishin mijinki ba da na rage miki hanya mm. yana nufin zubairu mm. ba dan kishin mijinki ba da na rage miki hanya sai na ga annabi ya tafiya sai kare ta da haka ko mace ce in ka san in ba matsala sai ka rage mata amma inda matsala a a wanda ka baka kudin mota ta hawa daidai ta sau أخرجه البخاري إمام البخاري يسند لنا حديث في كتاب الحج باب النزول بين عرفة وجمع باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات يوم في يوم عرفات babin da yake bayani akan yin talbiya faɗin labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik har zuwa karfe, wa takbir haka ne da kuma yin kabarbari wanda za ku ji a ƙarshen aikin haji talbiya tana canjawa ta koma kabarbari musamman ranar babbar sallah ga waɗanda suke bibiyar alhazai ta social media ko kuma ta satellite za ku ga ranar da aka yi babbar sallah sun daina labbaik Allahumma labbaik sun koma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to wannan kabarbari da wannan talbiya labbaik Allahumma labbaik ba wai nuna tsira na aikin a tsira na babbar sallah ake yin kabarbari ba ana iya yin su ma har kafin wannan musamman lokacin tafiya zuwa mina wanda shi lokacin tafiya zuwa mina shine bayan an zo an yi mai bayan an zo an yi dawaful ifaba ranar babbar sallah alhazai za su baro muzdalifa su zo mi su jifa su kamo makka su zo su yi dawaful ifaba sun ma afizo na haifu babar nasu sannan sai su je su yanka sai su yi aski to an yi at-tahallul al-asgar at-tahallul al-asgar daga wannan rana za ku ga alhazai sun cire hirami sun mai da kayan gida yanzu za su iya komai abin da bai halatta su ba shine saduwa da mata to daga nan kuma daga makka za su sake komawa mina sai su je su yi kwana biyu ko uku fi ayyamin في kamar ta ajjala fi في fala isma إثم wa man تأخر fala isma liman to lokacin da suke wannan komawa daga makka zuwa mina don su je su wannan kwana biyu ko uku to za su tafi suna talbiya kuma suna haɗawa da kabarbari ina ba ta gani wannan shine abin da babu yake karantarwa hadisi mai lamba ta ɗari takwas da shida hadisu anas an muhammad bin abi bakr min saqati hadisin anas daga muhammad ibn abi bakr as-saqati kada yace sa'altu anasan na tambayi anasu wa nahnu gadiyani min minan ila arfat alhalin mu mun yi sammako daga mina za mu tafi arfa domin yau tarwiya rana ta takwas da alhazai ke fita aikin hajji ina suke fara zuwa mina suke zuwa su je su kwana a mina dan ma su je sallar magriba da isha a sha to idan gari ya waye wa alhazai daga wina za kuma a tafi binin arfa sabbako ake yi tun tsakiyar dare ake sauran ake sauran fita ana kwasa alhazai bayan sallar asuba sai ana tafiya binin arfa to shi bakar a muhammad ibn abi bakar ne sakafi yake cewa na tambayi anas a lokacin muna masu yin ni da shi ghaniyan muna masu yin sammako mu biyu an gane ko min daga mina ila arafa za mu tafi arfa an talbiya sai na tambayi anas game da yin talbiya kaifa kuntum tasna'una ma annabi sallallahu alaihi wasallam ku sahabbai ya kuka kasance kuna yi da annabi sallallahu alaihi wasallam in kuka kwana a amina za ku tafi arfa to ya talbiya ku take kasancewa zamanin annabi tare da shi anas sahabi ne shi kuma wancan tabi'i ne bai sani ba kala sai anas ya ce da shi kana laddi almuladdi la yunkaru alayhi mai talbiya yana talbiya ba a tsawatar masa a ce dina ko danne kana yuladdi almuladdi wala yunkaru alayhi yace wa fa almukabbir fala yunkaru alayhi wani kuma ya kabbara shi ma ba a ce masa danne na fata an gani da haka idan ka ga dama lokacin da za a bar mina a tafi arfa ka rinka labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kai ta mai mai tawa in ka ga dama kai ta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila duk in kai haka ba kai laifi ba haka nan ce kowanne ana yi a zamanin annabi ba a yi kowa fada ba a tsawata ba kowa na fata an gani bukari nan duka biyun sun halatta akara da bukari imam bukari fitar da wani hadisi a cikin kitabul sai dai babu takbir ayyamu minan wa idza qada ila arfa wa ana nuna mun lokaci yayi kuma da su mun zo karshen babi za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya kama alada wanda muke kuskure Allah ya ji mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko ana sanar da ni cewa yau ne asabar ta ƙarshen wata wacce ake neman taimako a wajen yan uwa don zuba mai a injin masallaci to Allah ya ba da ikon taimakawa sannan ana sanar da ni karo na biyu akwai ɗan uwan da ya alkawari zai rinka ba da dubu biyar biyar duk wata to ya kawo ta wannan watan ta hanyar da ya saba aikowa to Allah madaukin sarki ya karba abu na gaba shi ne amsa tambayoyi ne tambaya ta farko ya ce. assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace Allah ya kara wa malan lafiya amin Allah ya kare mu baki daya ce don Allah malam me zan yi Allah ya so ni kuma Allah ya yarda da ni kuma Allah ya aminta da ni Allah ya kai malam gida lafiya to abinda za ka yi Allah mataukakin sarki ya soka shine ka guji duniya na'am wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Sahal ibn Sa'ad anhu Allah ya kara masa yadda yace dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas shi ya kara ma yace ya ma'aikin Allah ga ya mun aikin da in nayi Allah zai so ni mutane ma kuma za su so ni ai ba za ka zo hakika ba ko amma sau da dama kana so a soka kuma baka yi abin da za a sokan ba sai manzo Allah ya faɗi abin da in kai Allah zai soka kuma in kai mutane su ma za su soka ne sai annabi yace izhad duniya dunya yuhibbuka kai ta ka tsantsan a duniya kada ka ɗaɗa kada da kasa to wannan Allah zai soka domin Allah baya son wanda ya damu da duniya ta ɗaɗa shi da ƙasa ɗaɗawar da ko a mutu ko a yi rai sai ya samu wannan musiba ce ba kaɗan ba ce ga wani abu kana nema na duniya kuma ko a mutu ko a yi rai sai ka samu wannan alama ce da za ta ja Allah ya kika saboda shi Allah baya son duniya irin wannan son da kai kake mata kuma duk wanda yake son ta irin wannan son to shi kuma Allah baya son sa ita duniya larura ce ba mu da yadda muka iya sai mun biyo ta cikin ta kafin mu ketara mu tafi lahira mu je insha Allah mu shiga aljanna to bai kamata kuma ka rinka mata kauna irin kaunar da aljanna ya kamata a yi wa ba aljanna ce ya kamata idan wani zai maka barazana da ka rasa ta to sai inda ranka ya kare amma duniya kimata ta kai haka ba ina fata an gane da haka kai sana'arka ka samu abin da za ka kare mutuncinka amma kar ka yadda wajen neman duniya ka zubar da mutuncinka ka saba wa Allah ka yi gaba da 'yan uwanka ka yi rashin mutunci ka zubar da mutunci ka saba wa Allah ka yi tsafi ka yi dabo ka yi sihiri duk dan ka samu duniya da zarar ka kama wannan hanya to ka sani kun rabu da Allah kun rabu da Allah ina fata an na'am abinda kuma za ka yi mutane su toka to guji abin hannunsu sai maza Allah ya ce wa zahad fi ma inda nas bukan na ka nisanci abin hannun mutane za su toka duk lokacin da za ka rinka cewa mutane ba ni ba ni ba ni za su kyamace ka za su kika mutane suna son abin hannunsu ba sa son mai karɓar musu ina ba ta an gane to amma hakan ba yana nufin in an baka ba ka tare da ka nema ba ka karɓa manzo Allah bai hana haka ba annabi yana ba wa sayyidina Umar kyauta Umar sai ya ce ya ma'aikin Allah a ba wani ba ni ba sai annabi ya ce da shi a a Umar duk abin da baka roƙa ba aka kawo aka baka arziki ne Allah ya koro maka ka karbi kayanka amma duk abin da ba a baka ba to karka sa zuciyarka wajen nema ko roƙo na a baka na fata an gani to mu kula da wannan sosai sannan shi ya ƙara da cewa kuma Allah ya yarda da kai ko ya ce kuma Allah ya so in ya so ka aiki ne ya yadda da kai ko in ya so ka zai yadda da kai wannan dai dangane da wannan tambayar kenan takarda ta gaba jan hankali ce wani bawan Allah ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara wa malam lafiya amin Allah ya kare mu baki daya ya ce malam dan Allah a ja hankalin 'yan uwa masu gyaran mota da masu gyaran babur da masu yin faci idan za su zo masallacin juma'a su ringa cire kayan aiki suna sa kaya masu kyau domin suna cutar da mutane wannan ba kadai ce waɗanda ka lissafa ba akwai waɗansu ma ban da su kuma ita cutarwar ba wai sai da kaya na fili ba wani lokaci za ka iya samun mutum ya sa kaya masu kyau a fili amma bai wanka ba tsaftar biri ce ka ci a moda amma ta sa sai doyi take ko ya shawo taba ko ya ci tafannuwa ko ya ci albasa ko ya sha ko turaren wurbi kuma duk ya shigo cikin mutane sai kaga tun kana fahimtar hudubar in ya zauna gefen ka har sai ka daina fahimtar hudu ba saboda wannan warin nasa yana ta dukanka ka har sai ya bugar da kai sai ka ji kanka ya fara juyawa wannan gaskiya cutarwa ce zalunci ne bayi da kyau musulunci ya hana haka shi yasa manzo Allah yake wankan juma'a wajibi ne akan duk baligi ana nufin wanda yake da dauda musamman ma abuta ire-iren waɗannan sana'a ɗan abbatuwa suna ciki mutum ya je ya yi ta hidiman nama hmm. kuma lokacin sallah kawai ya jawo da duma ya zo ya zauna kusa da kai kai ka yi sunna ka sa farin rigar ka shi ya zo ya bata ma ita da jini ko ka yi sunna ka sa farin rigar ka shi ya zo ya bata ma ita da mai bakin mai hmm. wannan gaskiya ba daidai ba ne kuskure ne kuma wannan alama ce ta rashin mutunta Allah hmm. yanzu da za a ce da shi taho gidan sarki ko ba haka ba ba zai taho da wannan rigar ba to akwai sarkin da ya kai Allah akwai sarkin da ya kamata a yi wa kwalliya da ado sama da Allah manzo Allah ya ce wallahu ahaqqu ayyuta zayyana lahu Allah shi yafi kowa cancantar ku yi wa kwalliya haka in zaka zo masallaci ka sa tufafinka mai kyau ka shafa turare ka yi shiga ta kamala ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah da haka ubangiji subhanahu wataala ce ya bani adama ya ku yan adam ku zinatakum ku riki suturar ku da kwalliyar ku da adan ku da tsabtar ku inda kulli masjidin a inda duk kuke sallah sawa'an sallan ta kamsu salawati ce ko ta juma'a ce ko ta idi ce wa kulu kuma ku ci washrabu ku sha an gane ko amma wala tusrifu kar ku zama mabarnata abincin naira ɗari zai ishe ka kace a sai na ɗari biyu ka tattakala ka tashi ka zama maɓarnaci an gane ko to wannan shine Allah baya so Allah baya san barna da haka ubangiji subhanahu wataala ya kiraye mu zuwa ga wannan to kiyaye wannan yana daga cikin mutunta Allah yana daga cikin mutunta addinin Allah zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih zalika wa يعظم حرمات hurumati الله Allah fa تقوى القلوب ذاك qulub da haka duk wanda yake darajta duk wani abu da ya danganci Allah alama ce ta zuciyarsa akwai tsoron Allah amma duk wanda yake wulakanta wani abin da ya danganci Allah to alama ce ta baya tsoron Allah baya mutunta Allah ka rasa inda zaka zo dukun dukun sai dakin Allah yanzu wata kwaila ka samu zaka je zance ka je mata da kayan abin nan ba zaka je ba wata bazawara ka samu zaka je zawarci ya za ka je mata da kayan aiki duk inda zaka je sai ka nemi gidan wanka kai in ka rasa gidan wanka ma sai ka yi tsaka tsami a kasuwar kawon wanke kafafuwa kawon wanke hammata sama sama dan kattan aje aji kana wari ka tsaye tsare da alan guburo masu dan lakata wannan an dan lalakata maka amma masallaci ne baka san kimarsa da darajarsa ba wannan ba daidai bane gaskiya Allah maɗaukin sarki ya samu dace ana sanar da ni cewa an samu taimakon dubu goma sha ɗaya to Allah ya saka wa kowa da alkhairi ga baƙi na a gabana mutanen ibadan masoya na ne kwarai da gaske wanda ta sanadiyarsu na fara zuwa ibada mala aminu da mala da inda ka ji mala ai daga gabas yake ko to Allah madaukakin sarki yadda ya kawo su lafiya ya maida mana su gida lafiya Allah ya ba su ladan zumunci kuma ya ba su ladan da yake ba waɗanda suka yi ziyara don zatinsa akwai waɗansu ma da nake sa ran ziyarar su, shi yasa nake ta jan kafa amma tun da ba su zo ba na san kila ba su san logar unguwar tamu ba ne insha Allah inda rabo wata rana za mu haɗu Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi